فذكر إنما أنت مذكر يا كي wannan manzo kai wa'azi ga waɗannan ka tsoratar da su azabar Allah domin kai mai gargaɗi ne kawai babu abin da ake nema a wurinka sai yi musu wa'azi amma datar da su ga yin imani to wannan yana hannun Allah shi kadai